Samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tantauna a kansu a yayin ran gadin da babban hafsan hafsoshin nishar shanar Salifu Modi ya yi a farkon watan na Maris ɗin 2023 a birnin Bamako na ƙasar Mali. Wannan ya sa dawowarsa gida ke da wuya sojan ƙasa da na saman nishar suka kutsa arewacin Mali inda suka rutsa 'yan ta'adda a Hamakat. wato dajin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar da cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe sojan Nijar bakwai a ranar goma ga watan Fabrairun 2023 a ƙauyen Intagarmaye. Wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya ba da damar hallaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da ɗari, yayin da aka kama ɗimbin alborosai da na'urorin sadarwa mai sharhi akan al'amuran tsaro mustapha abdullahi ya yaba da wannan yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin mali da nijar dama ka san ai mahiyanci duka karin da 'yan ta'adda suke kawo ma a sojan nijar don arewacin mali din ne babu presence din soja a nan wurin shi yasa sai su kawo hari su sai kwantan bauna sai kuma su koma can arewacin mali don yanzu ka san arewacin mali babu barka nan wurin kuma sojawan nan mali su kuma ba su nan a nan wurin to kenan kaga sun samu hanya inda za su yi ta kai hari matakin ladabtarwar da kungiyar sai yawo ta dauka kan mali da burkina faso sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a waɗannan ƙasashe ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin waɗannan sojoji da hukumomin makwabciyar ƙasa niger wacce ke ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya domin huce takaicin matsin lambar da take fuskanta gwamnatin rikon kwaryar mali ta janye kasar daga kungiyar shesin sahel matakin da ya mai da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci a yankin na sahel nasarorin da askarawan nishar suka samu sakamakon samun izinin bin sawun 'yan ta'adda har cikin kasar ta mali abu ne da ya kamata ya zama manuniya ga kasashen sahel in ji masana mu da mu da mali da burkina faso ko da yake dai a akidodin namu watakila ba ɗaya ba ne abin da ya sha harkar soji ya kamata mun gama ƙari tsakanin makwabta da makwabta da mun samu mu kan wannan ta'addanci dai da mutane. dama dai tun a washe garin ziyarar da janar salifu modi ya gudanar a mali masu bin diddigin al'amuran tsaro a kasashen sahel irin su dr sadiq abba suka ayyana abin a matsayin wani babban ci gaba a yunkurin neman hanyoyin murkushe matsalolin tsaro a wannan yanki kasan in suka bugi ƙasa guda sai su gudu ƙasa guda kaga kenan in ka zo daidai ƙasa ka baka iya shiga ƙasa wace in ba rijejeniya kuka tsakanin tsakaninku ba to su mutanen da suke ta'addancin suna cin riba shi abin wani harin kwantan onar da 'yan ta'adda suka kai a ƙauyen intagar mai kusa da garin tiluwa na shahar tilaberi a ranar goma ga watan fabrairun 2023 ya yi sanadin rasuwar sojojin nijar kimanin goma sha bakwai sai dai rashin izinin tsallaka kasar mali ya sa ana ji ana gani maharan suka shaha sanadiyar rashin matakan tsaro ta bangaren mali wato ba sojan gida ba kuma na kasashen aminai mafari kenan babban kwamandan rundunar mayakan nishar ya yi wannan rangadi da ya taimaka aka cire shinge a tsakanin kasashen biyu da ke da iyakar da tsawonta ya haura kilomita sama da 800 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar